shugaban ƙasar najeriya goodluck ebele jonathan ya ba da tabbacin cewa tuni ya ba da umarni ga jami'an tsaro na najeriya su tabbatar da cewa sun ɗauki matakan kubutar da ɗaliban nan mata su sama da ɗari waɗanda 'yan ƙungiyar boko haram suka sace daga makarantarsu a garin chibok na jihar borno ministan watsa labarai na najeriya labaran maku ya ƙara mana tsokaci bayan da majalisa ta fito taron ta a babban birnin tarihin najeriya abuja an je an kama wasu ya mata makaranta kusa da rida uh, an gudu da su uh, musan jami'un tsaro su riga suna akan aikinsu ana neme su a tabbatar an same su an dawo da su gida uh, an ba da nana nana kan aiki addu'a mu shine Allah zai ba mu nasara akan irin na miyagun mutane wanda su riga su wata da duni dokan Allah ko nau'in addini su riga sun wata da duk dokokin Allah su ne abu ne kawai zuwa tsakanin su da shaidan ne kawai babu wani abu a wani addini a wani eh, uri a Najeriya ce za a je a kama yara makaranta ya mata a kudu da su a shiga daji me suke da su in mu abu da muke yana dalilin addini ne to wani addini ne ta ce a yi haka jami'an tsaro sojoji kowa da ka san yana aikin eh, kare mutunci da tsaro kasa na suna suna kan aiki a tabata eh, an same su kuma an mayar da su gidan Allah ya doban gishi to amma abin da ya fita da hankalin wa jama'a yanzu shine a ce an shiga makaranta a yi wurin awa hudu ana loda yara a cikin mota jami'an tsaro da ke garin sun gudu sun bar wannan gurin ba su ma kusa da eh, makarantar kuma a ce ba a samu sako ya je waɗansu yankuna na cikin jihar domin a kawo ɗauki ba wannan ba tashi hankali ba ne ba ba rahotannin da kuke ji a jarida kai yanzu ka ji wani magana ba ka wuri ba ka wuri da abun ta faru eh, amma wasu sun yi magana waɗanda ke ƙauyen waɗanda suka ga abun har da idonsu bunda ina mamaki a kasan nan shine wani lokaci ta da mu yan jarida muna wannan aiki Ina kara rage karfin gowa na jami'un tsaro domin ko ina suka ga muna magana kamar ba iri faman da ake yi ba ta an samu zama lafiya kasan nan a yanzu da muke fada haka wasu suna daji kilayo su rasa rayukansu dalili sun tabbata muyi nasara a wannan eh, eh, mutane masu eh, kashe mutane a Najeriya da sojoji da 'yan sanda babu ranar da ba su rasa mutum ko kwa babu satin da ba rasa mutum wasu yanzu haka suna wuri wanda hali a tsakani sosai allo Allah ubangiji suna na suna aiki yanzu sun karanta iri wannan iri rahoton da kuke barwa zai nuna kama aishi ba su komai ba. Ministan watsa labarai na Najeriya kenan Mr. Labaran Mako a tattaunawar da na yi da shi a Abuja bayan da aka kammala taro na mako-mako na Majalisar Ministoci ta Najeriya. inda aka tattauna matsalar tsaro musamman a bangaren da ya shafi sace ɗaliban nan sama da ɗari da waɗansu 'yan bindiga suka yi a garin Chibok na jihar Borno. Yanzu dai gwamnati ta ɗauki matakan waya da kan jama'a da kuma neman 'yan ƙasa kowa ya tashi tsaye ya tabbatar da ya ba da tashi gudunmuwa wurin ba da bayanai da sa ido a kan sha'anin tsaro domin yakin ba na jami'ai ba ne ko kuma ana kaiwa gwamnati kawai ba a'a magana ce ta ana kaiwa al'umma hari a inda suka fi yawa umar faruk musa mura amurka a Abuja, Najeriya.